أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل درس من الكافي mai suna azzikir wal adab wato ingantattun zikirori da kuma ladubban musulunci sha Allahu za mu tashi shahi na ɗari ɗaya da uku a jiya idan ba a manta ba malam ya kawo mana azkar zikirori na bacci har guda goma ya kawo mana addu'a da muka yi ajiya ta ƙarshe ƙarshe akwai abin da ya kamata mu saba mu saba wannan addu'a ta goma ɗin ce waje alhunna min akhir kalamika ka sanya waɗannan lafuzzan ma'ana wannan addu'a ana so ta zama ita ce addu'a da za ka ruhe addu'o'inka na bacci kun gane ya zama duk kusan abin da ka kai da ka kawo ta ce ta ƙarshe to ana son wa'annan lafazan ka sanya su su ne ƙarshen magana aka ce fa in mutta min lailatika mutta wa anta alal fitra idan kan mutu a wannan dare to ka mutu a bisa ga tsarkin musulunci sai dai kuma inda daga take samun dama da za ka karance su shine da wahala sai taimakon Allah to mu nemi taimakon Allah ya kama mana akwai addu'a da za mu dinga yi idan muna yin ta Allah zai taimake mu da sauran askar za mu ji Allah yana hore mana irin Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik in mutum na yawan ta wannan addu'ar insha Allah zai ji ibadodi sune mai sauki Allah na sauƙaƙe mai su bai wahala wahalar sai Allah ya ɗauke mishi ita sai mu yawan kai sai yau za mu tashi ma yuqalu sai ƙaza. wato addu'a da mutum zai karantawa ko zikirin da mutum zai karantawa idan ya farka daga bacci kun ga musulunci bai taƙaita kan addu'o'in da za ka yi kawai na bacci ba su isa kuma sai ka hada da addu'a da za ka yi in ka falka daga bacci su suna da matuƙar muhimmanci na daga cikin addu'o'in da ake yi wato ayoyin da ke ƙarshe-ƙarshen Ali Imrana. inda Allah subhanahu wata'ala ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab wadanna addu'o'in duk mun karanta ku da su suna daga cikin azkarul istiqaz min an duk suna eh suna nan birjif amma ga guda biyu da mala ya kawo a wannan littafin ce na daya kala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi rahama tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce man ta'arra min al-layl abinda ake kira ta'arra istiqaza man eh, man ta'arra min al-layl wanda ya falka a cikin dare in ga ba faɗi lokacin da ka falka ko ƙarfe nawa ka falka je na gaya mu. nake akwai wata muhimmiyar addu'a wanda in Allah ya taimaki mutum yana da wata bukata ko kuma wani na da wata bukata ya gaya maka yace ka sa cikin addu'a ka yi kokari ka warka daga bacci karanta wannan zikirin sai ka roki Allah ya bashi abin nan ko ya baka abin da kake ba. wannan mun sha gwadawa da yawa ko muna cin nasara Allah ya taimake mu da da ke walka da karfe ɗaya na dare ko karfe biyu ko da sunan wata lalura ko yaro ya tara ki kina harka daga barci inda Allah ya taimake ki wayannan lafuzza sun ka to baki to insha Allah duk bukata da ki gaya ma Allah ba sai dai a dare lokaci man ta'arra min al-layl wanda ya walka daga barci fa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله wanda ya karanta wannan zikirin sun maƙala sannan ya ce Allahun magfirli sai ce Allah kai min gafara auda'a ko ya roƙi Allah wata bukata ta shi to ustu lahu ana an samu addu'a wannan tabbacin daga wa daga annabi sallallahu alaihi shine yace wanda ya wannan ustujiba ustu jiba lahu ana an samu wani addu'a zan so mu karanta tare da ku na karanta ku ansa bayan na karanta ku ansa sannan ku karanta ya an samu ba wai na rena na shi haɗa muku ba na rena da ku iya ba ina so ne waɗanda ba su iya ba mu taimake su iya kun gane yawwa la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي ثم كرت أنسى لا إله إلا الله وحده لا شريك له yace fa in tawaffa'a idan mutum ya alwala Allah ya kadarce da ya walka daga bacci sai karanta wannan addu'a annabi yace jiba lahu ana amsali addu'arsa bayan wannan fa in tawadda'a wa salla in yayi alwala kuma yayi sallah bayan ya karanta wannan zikirin to ubilat salatu ana karɓar salla manzo Allah na bada garanti ɗin cewa in dai mutum ya hulka daga bacci ya samu damar yin wannan zikirin to in yayi addu'a ana amsa addu'a in kuma ya alwala ya sallah to shi kenan kuma ana karɓar masa sallah Allah ya ba mu ikon sai taimakon Allah wani sai da ya walka yana son ya yi abin amma kuma abin bai yi wa Allah ya ba mu ikon wannan yana daga cikin zikirin da mala ya kawo na walka daga mutu na biyu kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan hadisin imam al buhari ya fitar da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama idza sai kaza yayin da ya falka daga bacci kala sai ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur wannan addu'a zai yi wahala ka samu musulmi da iyaka zai yi wahala duk musulmi za ka samu wannan addu'a tun muna yara duk an gaya mana ita ma'anar wannan addu'a godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu kuma wa ilaihin nushur tayar da mutane daga kaburbura domin a yi musu hisabi wannan yana hannun Allah wannan addu'ar ita kuma addu'a ce musamman alai Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi da jama'a wannan su ne abin da ya shayi zikirin bacci da kuma zikirin falkawa daga bacci kuma kullun mulzirci wannan abada saboda alherin da ke cikinsu da samun kariya daga gurin Allah subhanahu wasu ala malaki ruuya mafalki za a yi magana game da mafalki idan mutum ya kyakkyawan mahalki me ya kamata ya faɗa me ya kamata ya yi idan mutum ya mummunan mahalki kuma me ya kamata ya yi wannan shi ne za mu ji insha Allah malaki ar-ru'ya as-salihah ar-ru'ya mahalki kyakkyawa ar-ru'ya as-salihah kyakkyawan mafalki mai manzan Allah ya faɗa game da kyakkyawan mafarki ƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce dangane da kyakkyawan mafarki ya ce izara a ahadukum ru'uya yuhibbuha idan ɗayanku ya yi yagga mafarki wanda yake so fa inna ma hiya min Allah daga Allah ne su ba muna ji ke mafarkin ga kinan ke shiga layin za a je aikin hajji da jikarki ke rataya ko ko ke mafarkin ga kinan cikin gunguzon alhazai ana labbai Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ga kinan ma ke ka bai ana ansa ana ce malama ba suwa cikin mawarki sai ki ga wannan na mutuna su wannan kuma ba zai su wannan ba ki haihuwa sai ki mawarkin shi nan ki haihu ga ana ana ta tasowa ana ta yaki murna eh shi ma kyakkyawan mafarki ne ke yi mawarkin wata babbar tsawaki wadda ba ta haihuwa ga nan ta haihu eh ke yi mawarkin wannan ku da bai da lahiya ga shi ne ya zo gidanku ya yi tsaye ina cewa a da cewa wa na kaina nina kun ga ake kyawa mafarki ne ke mafarkin mijinki ya samu wani alheri duke kyawa mafarki ne to irin wannan mai za ka yi annabi muhammad ya ladabtar da mu da ladabin da ya kamata mu ladabta da shi ya ce fa inna ma hiya bin Allah kyakkyawan mafarki daga mine daga Allah sai annabi ya ce to abinda za ki ko za ka yi falyahmidillah na farko dai ka gode ma Allah alaiha akan wannan mafarki eh ka gode ma Allah ka ce alhamdulillah ko alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wal yuhaddith biha sannan ka bada labari da wannan mafarki ka faɗa ma mutane duk wanda ka san yana ƙaunarka yana son ka da alkhairi in ka gamu da shi ka gaya masa wancan ina ka sani daren jiya sai ga hana warke ina ta talbiya sai ta ce ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da maki da abin nan da ke gani a cikin mahalki an gane ku wannan shine ladabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya azaba kuma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kyakkyawan mahalki bishara ce wadda Allah yake gaggauto ma mummuni da ita na kyakkyawan muhalki bishara ce da Allah ke gaggauto ma mummuni ita kuma annabi ya yi wata magana ya ce mafi gaskiyarku a mafarki mafi gaskiyarku a mafarki shine mafi gaskiyarku a zance duk wanda ke kyakkyawan magana adda kyakkyawan aƙida adda kyakkyawan aiki to Allah zai taimake shi ya fi kyakkyawan muhalki kuma mafi munin kuga ga wanda ya yi ku mummunan aƙida ya yi ku mummunan zance ya yi ku mummunan aiki duk inda ga mutum ya cika mugun muhalki to bai da kyakkyawan aiki yana mugun aiki yana da a aƙida da ya ƙudurce yana yawan haɗin miyagun lafuzza ga baki Allah ya taimake mu wannan shi ne ladabi na maharki kyakkyawa duk sadda yi kyakkyawa maharki ke maharkin ce haihu sai ki gode ma Allah kuma ki ta gaya wa mutane kewanci ta yana da addu'a na maharkin na haihu ce a'a ke kiran haihuwa ba ta nesa haka ba haka bane duk kyakkyawa ne annabi sallallahu alaihi wasallama so da yawa ya mummuni akan nuna masa abubuwa na alkhairi a cikin mawarki ne mustabata amma canfi ne don kayan mummunan mawarki kaga wani abu sai ka fassara shi da haba abin nan na gani jiya ba a son hakan amma za ka ji yana nan alhulmu almufzi mummunan mafalki mai firgitarwa mummunan mafalki mai firgitarwa waɗanne ladubba aka ladabtar da mu a kansu to abin da nake so da Allah ku riƙe ladubban nan da za a faɗi ga mummunan mawarki na ɗaya Ƙalar Nabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, Iza ra'a ahadukum shay'an ya karaha idan ɗayan ku ga wani abu wanda baya cikin mafarki, in ɗayanku ya mafalkin wani mummunan abu, ki yi mafarkin gagawa wakila an tara. an yi jina-jina an yayyanta mutane ko kuma ki mawarki mummunan abu to sai manzo Allah ya ce na farko falyanfus an yi tsari, mutum ya yi tofi a hagunsa ya yi tofi busa a hagu ba ne yau za ka takuwa to shi ne wanda adda iska Kungo da me ko ku kai haka Talatin so uku tohin za ka yi so uku kula bayan ka gama tohin so uku sai maza Allah ya ce wal yata'awwaz billahi min sharriya, ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan mafalkin fa innaha lam tadurra fa innaha lan tadurra gwada ba menene aikin lan ita lan me matsayin aikin ta gwada ba har tambayar ta su me aikin lan ita lan tana korewa to in ta kore mi ta kawa harafi mudari ita lan tana daga cikin hurufin yasa muna da hurufu kaza hurufu kaza muna da huruful jazmi muna da huruful jarri muna da kai gaskan duka wani irin harafi ne nan tana cikin hurufu ne tana tace tace wa duk waɗanda da haɗe biyu ita duk da ya mata wato ba ta cikin huruful jarri da nace ba ta daga cikin huruful jazmi ita tana ganin tana daga cikin huruful nas kuma haka ne lan harfu nafsi wa nafyu haka ne tana wa fili mudari na saba wato Allah na ina na hawa su duba mana magani lan tadurra hu yanzu fil ina fili mudari tadurra shi fili mudari to asalin tadurru asalin shi ne ta zurru ne amma yau sai kuma ni don mi saboda lan saboda lan kuma ita lan tana daga cikin adawatun nasbi wayanda suke adawatu ne masu kore abu har abada ke samu zala ce lan ta zurrahu har abada har duniya ta nafi in dai killa da su da wannan ladabin to wannan mafarkin baya cutar da shi to ai an babu magani ko in dai ke mafarki Allah ya taimake shi. ba ki ka ba. ki to yi hagun ki so uku eh ba so yi na miyo ba na hada na gudan kuma da sannan ki ce ya Allah Allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi ar-ru'ya Allahumma inni a بك min sharri هذه ar ko wani abu mai kama da shi irin min sharri ma ra'aytuhu fi ar-ru'ya Allah ina neman daga sharrin abin da na gani cikin mafarkin nan ko ina neman tsarinka daga sharrin mafarkin nan abin nan da na gani mara kyau ya Allah ka kare ni daga abu shi kenan sai a kwanta wa kalami lahiya annabi ya gaya maka cewa wannan mahalkin ba za ta cutar da kai ba har abada mun ji daya kenan ladabi na daya da wanda ya mummunan mafalki ya yi mi ya yi toyi so nawa so uku ladabi na biyu ya yi mi ya nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya gani cikin mahalki sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam, Annabi ya ce. waliyatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi sai manzo Allah ya ce waliyatahawwal ya canza an janbihi alladhi kana alayhi daga nan inda yake kwance, sashen da yake kwance inda yana bangaren dama ne yayi mafarkin sai kuma ni bangaren hagu inda yana bangaren hagu ne sai kuma ni bangaren dama wannan shine ladabi na nawa ladabi na uku ƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya ce sallallahu alaihi wannan hadisan hadisan warko mata bakon alai hadisi na biyu imam muslim ya tar da shi sai hadisi na uku annabi ya ce fa in ra'a ahadukum ma ya karab idan ɗayan ku ya mafalkin abin da baya so falyaqul falyaqum ko falyaqum idan ɗayan ku ya mafalkin da baya so falyaqum falyusal falyaqum Allah yana samun malama rabi'a shin lafazin falyaqum wani irin fi'ili ne malama rabi'a ta zo lafazin falyaqum wani irin fi'ili ne falyaqum falyaqum wani irin fi'ili ne tace fi'il amri kenan to da muna fi'il amri din ciki tun daga lafazan da yawa ciki ina fili amri ciki a'a Sai suwa suwa da um. um shi ne fi amri kuma haka ba shi ne fi amri um eh um shi ne fi amri eh kun ga wannan waye ba da wannan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan da yanku ya mummunan muhalki ya tashi shi ne fali ya tashi fal yusalli salli yusalli ina zai li amri wurin na yake salli eh salli anta falli ya yi tsalla to jama'a annabi sallallahu alaihi sallama ya tura mu ga hanya mun ce ba mu biyarta dole mu shiga wahala kuna ji ya aza mu ga hanya duk wahala da kuma ga muna shiga ƙasa mun fita tsarin shari'a mun bi son rai mun bi jahilci sai samu ka wahala walau anna ahlal ƙura, ku kama nan da yake aya ko tsawon walau anna ahlal ƙura, amanu wattaqau ban ji ba a abalama su ba ta wani ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أبواب أبواب أبواب من السماء samai eh yawa lafatahana alaihim abwab min as eh? wal wannan matsala da kuka gaman shi kasan nan ta tsada kaya eh ta tsadar rayuwa mu ne muka kirkira mu muka jawo ba kan ga tsarin Allah wanda Allah ya tsara mu mu bi ba mu bi Allah ce walau na ahalal qura da yau za a samu mutanen wata alƙarya kamar alƙarya argungu amanu sun yi imani an bar shirka ƙasa ga ana shirka ko ba ai an daina tsibbanci an daina bokanci an daina bori suwa yake ɗaure ba bori da tsafi birni manyan ƙasa manyan gari manyan 'yan siyasa manyan masu mulki eh matan manya eh su ne yau an kana tsafi kana bokanci kana da asiri duk wanda ba ka tsammani ƙasar ga ana iya ganin ka tare da shi amma yau an ka a kai malamin sunna ne kana karantar da al'umma ƙala Allah ba ruwan kowa da kai sai dai ka haka sai a ce ai ga malama na ruwa shi na malama amma yau in kana barci gidanka kaɗan mutum baya yankewa shigo a ce ana fita ba haka bane ba ruwan kowa muna magana da wani ce shi ya aza iya tagarkan malam gyar ɗan mutum zai yi ta gani da dabu da dabu nace to tsabbanci ne ko asiri ne kowa haka ba laya kowa haka wasu ba eh, in ka ga mutane sun taru inda mutum ƙasa ga malami to ba malamin Allah na ba gane sai dai yana ba su wani abu in kana ba su wannan kan ɗan mutum wallahi ko are goma sha biyu na dare an kace gidanka ba a gan Ɗan mutum sai an turi ba haka bane tsakanin ku da Allah to dole ba shiga matsala jama'a yanzu ku duk fitinar da muke ciki yanzu an waye gari a yankin Niger fa tahowa aka yi a kama shanu kamar a kora zau ya ka ce mishi gargen shanu sannan ana ta tafiya can sai a ga jirgi ya ji su kamar a ce sama ko ƙasa kuma shanun gaba a ta inda an an sa cikin jirgi yanzu kun ji bala'in ƙasa ga gaba yanzu bala'in ƙasa ga wai abinda aka so ƙasa ga har da ɗan naman shanun gara muka ci mu barci a kai ƙarshen su to to kun ga wannan abubuwan a taurara duka muna aka wasu Allah shi muna mahaifa don haka yanzu jama'a ku duba mu dawo mu matsalar gada muka yi ta mummunan mawalki yau duk da ita ɗaya an gace mu san shi bi bi iya biyan wannan tsari shi abin da ya kaso a bahi karho ko a ba shi laya ko a yi mai rubutun da mafarkin zai gani ne yanzu ta da ke ce mata to tun faɗa miki hanyoyin da aka bi ce to malama wai babu wani abu dai bayan wanka. Me ta ringi babu wata hanyar da za a bi ta banna ban da mutane sun mai da mutane wawaye in mutum ya zo kace ka bashi addu'a ba addu'a ba ka su ba ya yi buƙatar ka je ka samu ƙarya ka dunkule ga leda ka sai wurin dukawa ka ce ga sanan a ɗunki ka miƙa mai ka ce to ta akwai wani bawan Allah shi wannan bawan Allah sai aka bashi laya ta tsari cewa in dai akwai layan nan to babu abin da zai waruwa da yana zuwa wani wuri kuma an ce bilaya nan ba a kewayawa da ita ba a shiga makewayi da ita da shi ne da zai je makewayi da Allah ya da shirya sai shira laya ko karfan sai ya aji yana ajewa sai yammaci yammaci ne sai an ga shiga mota ana shiga mota ana cikin tafiya sai Allah ya kawo ta kaddara duk wanda a cikin motar na ya mutu amma shi ko kwarza ne ba ko da ya yi haka sai shi bai ji karbo bai ji laya ba zai tambaye ka sai suna a ah, ai da ya ce wurin kaza sai yamman jirgin ce ka jama to ni ko daga yau ni ko in Allah da zuna da zai karbo dai ba shi na kara mutum sai ta wurin malaman suna ce ya bar wannan ɗabi'a ta ɗaura karo da laya ya kuma ma don Allah ba shi addu'o'in tafiya sai ya huta abai da kai kamar mahaukaci da zafin ko kunya mutum bai bi yanzu wani wuri in ka ta irin yan waɗanda ɗan jarirai duk ga sunan da wata laya ko sha babu auyen auyen tumala eh sai mu duka yaran nan ga sunan Allah ya bar muna ga sunan Allah ya raya muna ga sunan ba su da wata matsala ta sarar sai addu'o'i muke musu amma wajen wannan kai sake daina mu danki addu'a akwai masu kandon ba ka kun sani ku dinga wa ɗayan ku addu'o'i suna nan da za mu karanta da ku wannan na dubba dai mu yi kokari mu kula da su mun ce ladabi na farko menene tohi so nawa so uku sannan na biyuwa neman tsarin Allah daga abin da ka gani cikin mahalki na uku wa ka canza daga wurin da kake farce na hudu wa ya tashi ya yi sallah ya tashi ya yi sallah to ga ladabi na ƙarshe na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yuhaddis biha ahadan kada ya ba kowa labarin abin da ya gani mummuna fa innaha lan tadurra annabi ya ce in da ya kiyaye wannan bai faɗa ba kowa ba fa innaha lan tadurra mu wancan ba ta cutar da shi amma kina zuwa ki ko wani malami na san baki gaya mai ga mawarkin da ki sai ce mm hmm. abin sai an ta haɗe eh. sai an ta haɗe sai an ta haɗe gida ne shi laya telau wallahi ku sani malaman na har da addu'a su kusurar ta Allah ya kawo musu mutane Allah ya kawo jama'a kun san Allah ya kare wato Sakaicin mutane suke ci in ba ka zuwa wurin jerin suke wani bala'i ya sami haka sau inda su shi tsada ya ce to abinda za a yi sallah ta za a yi amma sai an samu wani turare kuma turaren ba a samu ne sai an tsallake Nijar an ta malabin amma Allah ya kawo mana sauki yanzu ba irin da na ba yanzu da wadda muka yi sai mun sadda mutum amma yanzu tasha za ana mu ba direba inda mutum sai mun baya dubu goma da direba sai mu baya dubu biyar in yi station shi an so mana saƙon shi ma shi ba wani direba a dawo da shi duk cikin dubin gabiya eh, don haka bari a kire direba a haɗa shi da shi ƙarya ce sai ya kire wani shi a sarkin ta shafar kare yawa Sai sake zan ta barka da aiki da Allah ana samu wanda zai na mana bin yau ya dawo gobe to da madalla to da Allah a turo mana shi a turo shi yanzu ga ita in ya taho sai ce to za ka jire na ah, haka ga tuwa nan ba sai na jire ba ga su da in ya tuwa ba shi an sha da kai wannan dubu biyar wurin mai dawa za a da su kaya mutu da yanzu waɗanga ba ba ko kuɗin turare na ba waɗanga na mai mota ne sannan turaren tsadagar don ko su ba nan suka samu ne ba da can na ƙasashen abu ga aka tuwa da shi kasashen larabawa suna ka tuwa da shi sai a dubi sunan wani iski eh ke jawai shi kurujin ko jawai aiwatar da mutane wai ke ji sunan wani shi yanzu duk masu turaren garin ka zagaye su Wala ba su san wani ƙur'ani ta wani shukur jinnu eh shukur jinnu oh oho shukur jinnu oh ba shukuru ba oho ƙwarai da haka suke wahal da al'umma amma kun san wani abu su ku ba su gama halaya duk wanda ya zauna bai da aiki sai cin amana al'umma da yaudar su lajin abin gama lajin. amana yanzu tare yin nan tau da ku a ce ina cin amana ku in yaudari wagga wala ba za a zai kyau Allah ya kare ku da haka sai mu kiyaye da waɗannan ladubban Allah ya ba mu ku kiyaye wannan shi zai ba mu zuwa gaba a zakarar sabahi wal masa أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح ذكرور باهي آدمي دمريكي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قل ɗaya daga cikin sahabbai ne ya ce mu wani ƙul ka ce ƙul huwa Allahu ahad wal mu'awwizataini kuma ka karanta ƙul a'udhu rabbil falaq da ƙul a'udhu rabbin nas hina tumsi wa tusdi sadakan maraita da sadakan waye gari salasa marra so uku da annabi ce ta kasika min kulli shay'in ta ishe ka daga dukkan komai duk wani sharri ta ishe ka komi na na ake so a cutar da kai ta ishe ka na biyu wannan hadisin imamu sun da ya sadda shi zikiri na biyu ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce man ƙala idza amsa salasa marra wanda ya faɗi wanga zikiri sadda yan maraita sau uku a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq lam tadurruhu sumatun tilka laila an gane wanda ya faɗi wanga zikiri da maraici to lam tadurruhu wato lam tadurruhu sumatun duk wata dabba mai dahi irin su maciji irin su kunama duk wani abu mai dahi to ba zai iya cutar da shi ba lan tadurruhu humatun tilka laila a wannan dara kun gane ko shi yasa su wasu malamai na ganin ita suke zikirin ana yi ne na da mulki kawai ba a yi ne da sahi amma wasu malamai na ganin a'a da sahi ma ana yi so uku a yi da mulki so uku a yi da sahi so nawa so uku waga do ai kwa iya a'udhu bi kalimatin lahi tamat min sharri ma khalaq in dai ki yi ta duk da wani shidanin aljani ka biye da ke in Allah ya taimake kina yin ta Allah na kare ki daga makirci ne da sharri Allah zai kare jama'a mun gane ku da sai sai ayi su uku mai da su malamai suka yi magana na uku kana nabi sallallahu alaihi wasallama idza arsa annabi ya kasance idan ya mareta kala sai ce amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka hayra ma fi hadhihi al-layla wa ghayra ma ba'daha wa a'udhu bika وأعوذ بك من شر ما في wa sharri ma ما rabbi a'udhu bika min من الكسل وسوء الكبر rabbi a'udhu bika min azabin finnar wa azabin fil qabr ka karanta wannan addu'a haka inda marece ne ko wa iza asbaha in mutu ya waye gari qal sai ce asbahana wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku lahu wa huwa ala kulli shay'in qadir an gane ko sai ka biyo da wannan zikirin rabbi as'aluka خير ما في هذه اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب in ji kai wannan so ɗaya tak manzo ya kasance yana karantar da sabonsa wannan zikiri imam muslim ya da wannan hadisi zikiri na hudu daga cikin azkarus saba qala abubakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce ya rasulullah sayyidina abubakar ya ce ya manzon Allah murni bi shay'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsaytu sayyidina abubakar ya ce ya manzon Allah ka umarce ni da wani zikirin da zan dinga yi da safe da wanda zan dinga yi da mareci ala annabi ya ce kul da sahe ka ce Allahumma alim al-ghaibi wash shahada fa'ir as-samawati wal ardh رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي قال النبي يتدني قله إذا أصبحت إنك وايقري فكرنت وانا ذكر سؤايا وإذا أمسيت جبلتك كرنت سؤايا وإذا أخذت مضجعك kuma in za ka yi kwanciya da dare ka karanta so nawa so daya kenan wannan zikirin so da ake so a karanta shi so uku ma'ana ba wai marra ba ba su biyu uku ba wurare uku da sahi bayan sallar subahin so ɗaya bayan sallar magariba ko la'asar so ɗaya in ka zo za ka yi bacci ka karanta ya su ɗaya ina mu rike wannan mu huta wannan hadisin imam tirmidhi ya ruwaito shi na biyar lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallama na biyar annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ya dau haula idda'awati yana barin wagga addu'a da zamu karanta ba hina yusbihu wa hina yumsi sadda ya waye gari da sadda ya mare ta yana yin wannan addu'a wace addu'a ce Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid duniya wal akhira. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa duniyaya. wa wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati اللهم اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي an gane wannan addu'ar? wannan addu'ar manzo Allah ya kasance yana karanta ta da sahi yana karanta ta da maraice addu'a tana ƙunshe da lafazza masu su yawa bari mu fassara ko Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah Allah ina roƙonka rangwamenka ina roƙonka al'afiya sauki lafiya duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al Allah ina roƙonka rangwame wal afiyata da lafiya fi dini a cikin addini na wa dunyaya da duniyata wa ahali da iyalina wa mali da dukiyata Allahumma sur aurati Allah ka ruwa nan a ba shi na muke ciki ba akwai rai hasil da ya wuce wannan eh ba ka da ko sisi yanzu ni muku rantsuwa tsawon ce billahi lazi ban da dubu biyar cikin akawun ina wasu na sha'a to laban da su yau in wada in mutu ban da dubu biyar cikin kai dubu uku ban da su ko man da wani akawun ban da guda ban da su wa zai yadda ba wanda zai yadda kallon ka aka yi mai kuɗi kake kullum abin da nake cewa mutane mutane su fahimci makaranta da suke kallo ba wani wuri na da samun kuɗi ba wuri ne da ake fata a samu lada ba wai wani wuri da ake samun kuɗi to inda ana samun kuɗi ai a samu samun kuɗi amma da ni sai ka ga wani da miliyan goma in ya hito ka hito kayi kuma Allah bai bari a shiga bai bari a shiga wahala ba ana nan cikin rayan asiri kuma ana rayuwa cikin jin daɗi alhamdulillah ba muna tona asirin kama ba ne muna faɗa gaskiya ne eh dan yau kilan da zan wada mutu wata rakka a malam ya bar abubuwa to ina fiki Allah ki ruwa mana asiri Allahumma sur awrati Allah ka ruwa mana asiri wa amin rawati Allah ka amuntadda da na. kun gane Allah ka amintar da ni daga tsoro na Allah duk abin da naka jin tsoro cire shi kun san tsoro bala'i yau ya ka sami ki tsoro cikin dare iskar daga karkadawa ya bigi gambonki sai ki dinga jin cewa ko suna wai za su a ɗakin ga sai ka ki zaune ke ba ki sallah ba ke ba ki istighfari ba ga ki tsoro akwai dadi to Allah ka amintar da tsoro na amma sai a ga mun huku mai kwana har da mai shari mai ta kwana ana ta hansari wani marabi ne da kwana ya wata guda sai ɗaya da haka alhaji wani yanzu biya wurin ka ce to alhaji a biliyan goma na yanzu a za a yi to abin da za a yi tura cikin akawun ɗin na ne kaka tura su cikin wancan akawun tura su cikin wancan akawun akawun ɗin ma nomba nomba ne wani duk ya sa uwa ne sun je sun buɗa akawun banki kowa a yi tura kuɗi cikin akawun mai miliyan goma mai miliyan hamsin a yi ta turawa sai kayan mamaki wani ɗiya ne duk zai sa amma ya faɗa musu kuɗin nawa ba na kuɗi kuɗin mutane na da turo sai ya musu gane ba na kowa na bana yana suna nan wasu a yi gina kuɗin gaba a san wanda za a yi su ba ga bayan Allah cikin wahala ba iya taimakon su ga kuɗi an tara ba iya taimakon kowa kuɗin gadi kuɗin wahala muna tare wa amin rawati Allah ka amintar da tsorona Allahumma hafazni Allahumma hafazni Allah ka kiyaye ni min bayni yadayya ta gaba gare ni wa min kharfi da ta bayana wa an yamini da dama na wa haka ne kuna tsalle na ke? wa an yamini ta dama na ka bada security wa an shimali ta haguna ka bani security wa min fauki sama na ka ba da suruti wa uzu bi azamatika Allah ina neman tsari da buwayarka an talamin min tahti kada wani ya samu rinjaye ta farkashi da duk wanda ya biyo yana so ya fitar da ni Allah ka ba ni wanda ya wannan addu'ar jama'a kun ji abin da ya faru. ya za a ya fitar da Allah ba zai bari sai dai wani jarabawa zikiri na shidda alan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi ya ce sayyidul istighfar shugaban istighfari أن تقول كثير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأنا شنمي سيد الاستغفار ما ليش للاستغفار عدة الصغر shi istighfari yana da iddatu siyage yana da kididdiga sigogi kala kala ne istighfari akwai astaghfirullah ko istighfari akwai rabbi gifirli istighfari akwai gufaranaka istighfari wa afdalu anwa'u siyage istighfar mafi falala cikin sigogin istighfari ma warada fi hadal hadith abinda yazo a wannan hadisi kun shine mafi mafi falalar istighfari kala annabi ya ce man ha min an-nahar wanda ya karanta wannan suke istighfar da rana so dayawa mu irin biha yana mai yaqini da ita fa mata min yawmihi yan mutu a wannan yinin abala an sai gabani ya mareta fa huwa min ahli al-janna fa huwa dan aljanna dan aljanna wanda ya karanta inda ka karanta daidai wa man qala hadina al-layl wanda ya karanta da dare wa huwa muqinun biha yana mai yaqini da shi fa mata qabla an yusda ya mutu gabanin gari ya waye fa huwa bil ahli janna shi dan aljanna wallahi in naji ban karanta addu'an nan ba sai in ji kamar in faɗi in mutu sai in ji jikina na rawa amma idan na samu na yi alhamdulillah ah da daman jama'a mina na maka amma mutuwa ta muka eh aljanna ta muke so mun san muna samun aljanna ni ni muke zama cikin wahala eh to ga abin da za yi wanda Allah ya ba sa'a yayi kokari ya to a ce dai malam ya kawo muna zikirori ga sunan da sauran wasu abubuwan da bai kawo ba muna da su guje je ku ƙara azkar da ake yi azkar sabahi wal masa suna da yawa amma dai wa'annan malam ya wada su da kawo muna su daura sai mu je mu gudu suna nan akwai su su subhana abin nan su subhanallahi adada adada adada halqika wa na sika wa zinata da wa midada kalimatika akwai bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul alim akwai su Allahumma ushiduka wa ushidu al-mala'ikatika wa jami'a khalqika haka ne haka ne to ga sunan birjit eh gasu sunan ko gasu rabbi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala ga sunan eh birjit eh ban ji ba akwai su azwana ala suratul islam kaza kaza kaza kai ku je ku ta har ku je duk ku shanye ai ta harin Allah ya taimake mu ta'awizul ta'awi al aulad hanyoyin da za a nema wa yara tsari eh sun da su yara ba su iya ba Allah ya baki yara alhamdulillah ga suna suke dinga nema musu tsarin ubangiji ki ne musu addu'o'i na neman kariya kariya daga kandun baka yan sa ido ga diya wan ga diya ba ta jin magana wanka iya Allah na kare kare miki tsayanki ko to ga addu'a ta'awizul aulad addu'o'in da za a wa yara kana annabi sallallahu alaihi wasallama yu'awwidu al-hasan wal Hussaini. annabi ya kasance yana neman ma hasan da Hussaini tsari an gane ko wa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna ma lalle babanku to kamin wannan can da yake yu'awwazul hasana wal husayn ya daura nan ba ko mala yace la yustaradu an yakuna al waladu qariban minka kai wata rana wata ta min tambayar tana nan kusa ga rayin to da na kawo ranga sai na suna da ita ya sana to bari in karanta muku wurin hujja la yusaratu an yakuna alwaladu qariban minka ba a shartanta cewa sai ɗa na kusa da kai ba Allah ya kada ta wata jarabawa ta same ka ka bar gidan dan yana wani gida ko yana wani wuri ko ka kashe to ba a shartanta sai ɗan na kusa gare ka ba falaka an ta kula hadha du'a kana da dama ka karanta wa addu'a wa in kana ba'idan anka ko da ɗanka baya kusa da kai ya je makaranta ko yana wani wuri kana da dama ka karanta wa yasihu ta'widu ghairil waladi kuma ya inganta a nemi tsari wa yasihu ta'widu ghairil waladi kan zawjati wal ummi wa ghairihima wa yasihu ya inganta ta'widu ghairil wanda ma ba ɗanka ba an gane kan zawjati kawan mata wal ummi da uwa wa ghairihima don ana iya masu waga addu'a don newa masu tari kuna ji ba sai ɗa ba har da mata in kaga tana fama da wata matsala na wani rashin laya an yi zuwa asibiti an gaza ganewa a karanta mata ko a karanta ga ruwa ta dinga sha eh inna abakuma kana yu'awwidhu biha isma'ila babanku annabi ibrahim ya kasance yana nema wa ɗansa isma'ila tsari da su wa ishaqa da ɗanin ishaqa ga addu'a a'udhu bi kalimatin lahi tammat min kulli shaytanin wa wa min kulli ainihin lamma wannan addu'a in mace ta ba ta da lahiya an rasa gada ni an matsalarta an yi yawon asibiti ba a gada matsala ba yana yiwuwa kan dumbaka naka harshe ta wasu na sun ka sa ta gabaci sun ka zura masa idanu an gane so shi na ka wahalshe ta sai a dinga karanta mata wannan addu'ar u'izuki bi kalimatin lahi ma min kulle shaytanin wahama, wa min kulle ainin lama, ko so bakwai ko so goma ko so goma sha ɗaya ko so wani adadi a yi ta karantawa sai Allah ya ba mutum lahiya wato jama'a muna da kasala ne wa kun ga wannan da za a ci gane ba a san matsala ce kullum a kawo shi a yi mai sai ba ma shi daga an ci ya fara jin da sai ga ai ya da wannan addu'a irin yara da aka ta yaro na da shan ana ganin ko jiwa sai na hankali ko shawar jinnuna ko menene yaro ya gaza tashi ke don Allah ya an ci ga wani yaro na shi bai iya tashi wata kaza ya wata kaza to Allah zauna ba sai ke tewa nuri ba zauna ki dinga karanta mai ga ruwa wagga addu'a yana sha kuma sannan bayan ana karanta mai ga ruwa yana sha ana karanta mai ga ruwan wanka a mai wanka a mai wanka ana yi ƙara da wasu abubuwa da malamai ka magana sai ku ƙara da su wallahi sai mamaki yaro ya samu lahiya ko ga yaro ya tashi wawa su ɓarudu sahinan dambalalle duk ya dambale a dinga mai wannan abuwa sai wasu malamai sun ce har da basira an haga mutum ya zan balidi duk da kusa ita matsalar rashin kokari ba yana da alaƙa ne da masu karantarwa na san wani yaro bara wahalar da yaron nan mun ka sha da shi bara na san yaro magana nan da nake wahalar da aka sha da shi bara sai isa ina ka sallama ta zuwa gidansu yanzu yaron nan ya walwale ya girgije ko sauki bai su jiya sai da ya je wasa ta uku in ni rubuta mai don in tabbatar ba wani faɗa ba in ce koma min gehe daban shi ɗai wasu in muna shakkar mu sun ga haruffa in mun ka rubuta ba cewa mukai yi muna rubuta kana biyewa to akwai yaron da kana rubutawa yana biyewa kana rubuta ba yana biyewa kana rubuta yana biyewa sai ku ka samu sa sai ka tsaya ka tai kai ta tsaya da shi sai ka kai shi can kori inda zaka dace can jinisa Allah ba ya sa a yi hadda yaro bai da basira a dinga karanta saboda haka yanzu haka muna da yan dubarun da muka yi na almajirai in mutum ya so bai gane karatu sai mu ɗaya mai 'yan dubarun ne in mun ka ɗaya mai su sai mu tafi da Allah kuma cikin taimakon Allah sai ga yaro ya walwale saboda ba daɗi eh ba daɗi in wanda ƙarami na ai mai to in wanda ana karanta mai ga ruwa ana yi har da wasu hakukuwa akwai hakukuwan da malamai sun kace ana iya haɗawa da su wannan ku sai inda masana hakukuwa hmm. eh tam rikici eh a ah, ta an kawo wai yariya da ka ɗaukar kuɗi haka ai ba ta an ah, ka ce dai a yi kuma ya aika rikewa wadda ai ba wai da an wara kwana ɗaya kwana biyu a bari rikewa ta bau abinda alal akalla ana so ai kwana arba'in da ɗai da sahi a yi da mare ta a yi da dattara a yi a yi da sahi da ta sahi da sahi ai mata da mare ce a yi an gane a towa mata ko ga ruwa ta sha ko ga cikin sannan da daddara a yi a rike kwana arba'in da ɗaya a gani a ga Allah zai Allah ya taimake mu wannan addu'a da shakur don ce wajen maganin matsaloli da yawa da magani ce ga matsaloli da yawa Allah ya ce ya mu ya ba mu ikon an gane wannan addu'ar a ya da wasu kalmomi ga suna irin hamma ya ce kullu zata sunnin duk wani ma'abuci shi ne hamma shi kuma lama al'ainun Latifu Simu bi su'in kandun baka wanda ka shawon mutum da mummuna sannan ce buhari ya rawaito wannan ina ta wanda kai da ina ta karanta ko da tayi ba ku da hannu yana jin ai kamar lokaci na nuna mana halin sa ko karfe nawa to muna iya tsayawa da abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarta kurakurai Allah shi ya muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro a da Allah darasin da mun kai na jiya shi a darasi na nawa darasi na goma darasin da mun kai yau shi an na shafi ko da wata na son addu'o'in da sai ki rike wanga sai ki ce da Allah littafin nan da muka karanta darasi na goma da darasi na goma sha ɗaya a baki to wanda da haka son ba sai ka ba ya je ya saura kun ga da darasi na goma da na goma sha ɗaya na jiya kenan da na yau akwai muhimman abubuwa da aka faɗa cikin Allah shi mana jagora wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh